Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkan ku da shigowa cikin tashar tamu mai albarka a cikin wannan shiri na mai albarka. A baya mun yi darasa da yawa wanda muka yi bayani akan PDRS yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Yau ma za mu bayani akan volume imbalance wanda mun yi bidiyo akan ba luga wanda yake zamanto imbalance na candle. Da shi kuma volume imbalance imbalance ne da yake faruwa tsakanin week na candle. Mun sani cewa candle kafin zai bude zai yi open sannan zai yi low sannan zai high so wannan open din nashi da plus din nashi da yake yi yana barin wannan weak to wannan weak din shi ma ana samun wasu imbalance inda ake samun rashin daidaito tsakanin wannan candles din guda biyu wanda oda za ta zo mai karfi da zai dawo kyawa nan candle din ba zai kulle gaba ɗaya ba so kamar yadda kuke gani a nan ga candle nan na farko na yi bayani wannan su ne cikakken volume wanda suka zama to balance volume volume ɗin nan sun yi balancing da juna wanda in ka duba ga open din shi sannan ga close din shi sannan kuma ga weak din shi ɗayan ma da ya tashi buɗiya bearish candle din mu da ya tashi buɗiya ya buɗe shi ma open ya yi close sannan kuma ya kulle da weak so in kuka duba hannun mu na dama muna da candle wanda ya buɗe ga open din shi ga weak din shi sannan kuma ga wani candle da ya buɗe da ya tashi buɗiya bai rufe daidai jikin body ɗin candle na farko ba sai bayan mana wannan space wannan da weak space wannan shi weak din shi muke kira da mai volume imbalance so da yawa akwai ana amfani da su a matsayin PDR wanda traders da yawa za su zo in za su in za su nemi entry maybe ko za su analysis ko wani magnet point da suke nema za su amfani da wannan volume imbalance din domin su gane trade din zo so kamar yadda kuke gani a cikin kasuwa bari mu je mu duba mu gani a ina za mu samu volume imbalance sannan kuma yaya za mu yi amfani da su so wannan muna weekly time frame ne na GBP USD nan kamar yadda kuke gani ga wani volume imbalance nan na gani a nan gurin gashi nan weekly imbalance ne wanda na san last week an yi amfani da shi an dawo an yi retracing wannan volume imbalance din ba mu gani ko da za mu samu full retracement din shi kamar yadda kuke gani na yi extending din shi so shi nan kasuwa ta dawo ta yi reacting din shi ta kulle daidai cikin volume imbalance din kuka duba ku gani ga shi nan volume imbalance din ya yi reacting a kasuwa ya zama to mata kamar mai wani support level da ta zo ta juya a wannan lokacin so haka shi ma kuka duba a baya muna da bullish muna mu bullish volume imbalance a nan gurin kamar wadda kuke gani candle ɗaya biyu uku duka sun kulle da mai weak weak candle ɗinsu ne ya buɗe a nan gurin kamar yadda gasu nan kuna gani so wayannan su ma shi za mu kira da mai volume imbalance mu na bullish wanda da an yi amfani da su an dawo an yi mitigation ɗinsu. So za ka iya ganin wayannan volume imbalance din a time frame kamar one hour, four hour, daily kowane time frame za ka iya ganin su. Ya danganta da yadda ka fahimta shi kuma ya danganta da yadda kake amfani da su. So idan yi wannan shine zuwanka na farko zuwa wani tashar ta mai albarka ina bukatar kai mu subscribing sannan kai liking sannan kai sharing.